a bayanan alkalumar da hukumar bada agajin gawa ta Najeriya nema ta bada a yau Laraba hukumar ta ce adadin waɗanda ma suka mutu a wannan tagwayen harin kunan bakin waken sun karu zuwa mutum talatin ba ga waɗanda aka garzo da su zuwa cibiyar kiwon lafiya ta gwamnatin tarayya wato FMC Yola Imam Abbani Garki da ke zama jami'in hukumar ta nema mai kula da jiyon Adama da Taraba ya ko bayyana halin da ake ciki tare mako da kare ta rahotanni da wasu kafofi suka bada da ke cewa fiye da mutum 60 ne ma suka mutu to mu dai kaga tigo din da muke amfani da shi ba wai da kai ne za yi wani lissafi ba ya kamata duk tigo din da zai ba da zaman to wanda za a yi defending and we have record in the hospital and what have you ko da muke ba shi ne the same record da su asibiti suke da shi to kaman kawai kaman mutane nawa ne alƙalma ke nuna a hukumance eh kaman yadda na gaya maka da farko da akwai mutum 28 da suka rasu 22 on the spot 3 a asibiti amma yanzu sab ina son updating ina cewa an samu additional mutum biyu da suka rasu ta gan kasa 28 plus 2 ya zama 30 kenan eh 30 kenan for now to kamar wanda suke asibiti wani hali suke ciki to suna samun kyakkyawar kulawa domin hukumar jiha ta yi kokari su ma medical center din da eh, da he special forces na iya kokarin su kuma federal government we are try we are making our preparations now to take eh, some of the items we request them to give us the eh, items da suke bukata kuma sun turo mana yanzu muna kokari zamu kai musu dauki na kayan magunguna da abubuwan da suke bukata ya mako zuwa yanzu tuni fa gwamnan jihar Adamawa Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya kira wani taron gaggawa kan harkar tsaro domin gano bakin zaren magance irin wannan tashin hankali Ahmad Sajo shine kwamishinan yada labaran jihar Adamawa ga mako abin da yake cewa matakin da aka dauka da shi mai girma gwamna ya yi da taro na kwamitin tsaro a fadar jiha saboda a dauki matakai wadda za a tabbatar da cewa an tsari kowa da kowa biyo bayan wannan kuma mataimakin gwamnan adamawa shi kuma ya garza ya mubi an je an yi taro da dukkan masu ruwa tsaki na harkar da ta shafi tsaro da kuma a inda wannan abin ya faru wato kasuwan mubi da da wuraren da ke kusa da wannan amma waɗanda suka jikata sun zo gwamna ya je ya dube su ɗazun nan kuma an tabbata cewa dukkan abin da ya kamata a yi musu na jinya ana yi musu a biyu ma sun da waɗanda nasin ya tsanani an kai su tiyata kuma da ikon bangiji an ce sun fito ana na ana samun lafiya mm. saura guda bakwai ɗin kuma duk gwamna ya je ya gansu a gadajen su da ikon Allah kuma su ma likitocin nan na magance to wai ko ina batun gudunmawar jini da ake nema domin tallafa waɗanda suka jikata haila daga kwamishinan yada labaran muna roƙo don Allah don annabi a wa mutane eh, a roƙan mana mutane a taimaka wajen ba da jini mafi yawan waɗanda suka jikata suna bukatan jini in babu jinin nan kuma za mu rasa su da Allah jama'a al'umma su fito su ba da jini ga yanzu ma dai ba wata kungiya da ta dauki alhakin wannan hari na garin Mobi yayin da ko mazauna garin ke ma danganta lamarin da irin hare-haren da yan kungiyar Boko Haram suka sha kaiwa a baya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya